Assalamu alaikum, welcome to Kebla FM suna na Fuad Umar. Duk inda kuke sauraron mu wannan lokacin ga Sheikh Dr. Muhammad Thani Hussein Ninche yana nan tare da mu. Wasu kuna kallon shi kan screens, wasu kuma za ku ji muryan shi kan radio equipment ku. Bawa Allah nan ya ba da wani guntun bayani shekaran jiya wanda ya sake akan Kebla FM. Ya ce the phone numbers of Allah revealed. Nambobin kiran Allah, eh, nambobin kiran Allah revealed. Wasu ya shige musu duhu. Ta kaka za a ce wai akwai phone numbers Ubangiji. Wani namba kuma. Wai na Dr. Sani ya fito da wannan maganan ga. Dr. Muhammad Hussein uh, wato Asani nince ya ce wai akwai nambobin nan. Amma abin da ya sa wasu yake musu difficult su san kama akwai nambobin nan suna da wrong number ne isa in ka ji kaman number nan wrong number ka da dole an ce maka the number has been disconnected ko number na is invalid amma wai ka bude kunninka da kyau ka gane kaman nambobin Allah na akwai shi za mu mishi sallama yanzu nan ya amsa sallama mun ja baya ya so mu ci gaba da tattaunawa mai yanzu assalamu alaikum sheik wato dr muhammad uh, wato sani hussein niche muna ce maka welcome to cable fm sheik assalamu alaikum thank you so much wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheik ya kake ya kuma iyali mun gode ma Allah alhamdulillah komai na lafiya ko na lafiya alhamdulillah sheik wannan maganan ga in ya zo wurin nambobin da ake kiran Allah gaskiya mutane da dama sun firgita sun sha mamaki da suka ji wannan magana cewa nambobin kiran Allah to kaga karatu kuma in za a yi karatu haka ce maka za a yi karatu kaka jump into conclusion abinda baka sani ba bai nuna cewa kaman babu babu ba shi nan ba ya kamata mu kwantar da hankalinmu mu ji hujjojin da dalilai da kake da shi da kuma menene nambobin nan sai mu rubuta domin ana ba da nambobin kiran wani ana rubuta wani shi yasa duk wanda zaka saurara wannan shiri kafin wato sheikh dr muhammad sani hussein nince ya fara bayani ka doki pen and paper ya so ka rubuta namban na ka rubuta da kyau ka je ka kira wrong number sheikh na ja baya within the next 30-35 minutes ka doki abin magana duniya na sauraron ka and reveal muna wannan nambobin wayan da ake kira Allah da shi ya so muka kira Allah wayan nan ya shiga kuma a ansa calling da bismillah sheikh alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyi salihin واشهد ان حبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه وتركنا على مهده البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك bayan mun gode ma Allah ubangijin talikai ubangiji mai iko ubangiji mai sarauta ubangijin da ke da ikon komai da komai muka yi salatu a tsaga shugaban mu annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya aiko shi ya ba mu bayanin musulunci ya nuna mana anya mai keke anya mai aske ya bar mu kai ya wuce wanda duka zai kauce daga barin wannan anya ya tabi domin wannan anyan nan saboda asken shi dare shi da ranar shi duka daidai ba bambanci musulunci kenan muna gode ma Allah da wanga lokaci yanda mun ka shirya Allah ya ba mu iko kuwa za mu yi karatu karatu mai muhimmanci karatu mai muhimmanci domin kamar da nake faɗi wa kullum yana bani mamaki mutum na da Allah yana wahala musulmi kana da Allah kana wahala Allah mu aske manzon mu aske Qur'anin mu aske sai muna cikin duhu yana bukatan mu fahimci musulunci kamar da muke magana kullun da kullun musulunci shine uwan koWani ilimi shi ke saman komai komai mutu ya tara ba ilimi cikin bai da komai kannan ba musulunci cikin bai da komai kannan da musulunci shi ka mutu baka da komai to ka samu komai sau shi kowane ne ya samu kansa musulmi kamar da nike tunasar da na kullum ina tunasar da al'umman annan muhammad ko bai nkan waye gari ka samu kanka musulmi gode ma Allah in maranta ka samu kanka musulmi gode ma Allah musulunci ba bin wasa ba da wannan ne ubangiji zai kiyaye maka musulunci ce mutum ka mutu kana musulmi musulmi kuma na kwarai wanda ubangijin mu Allah ke so Allah ya samu ciki su kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar game da topic mu ya sound kaman wasa ya sound cikin kunnin wani kaman wani magana kuma ke ga amma very simple ni na san kuma masu tunanin nisa masu zurfin tunani cikin maluma da almajirai an tun figure out wayannan numbers wani babban mutum kamar da mun ka gabatar cikin promo mai muhimmanci ko wani ne na so ya nan alaka da shi cikin anguwa ne cikin gari ne wurin aiki ne wurin koyon ilimi ne kowa ke da muhimmanci kowane ne mai hankali yana so ya da alaka da shi shi suke ce ma networking networking in ka san mutane musamman ma masu matsayi manyan mutane bukatun ka na tafiya ababai na tafiya yes ko da yake cikin duniyar mu bai ya zama aka bau ya kamace kowane ne ke da bukata bukatar shi biya inda akwai gaskiya to amma yanda yanayi yana yana daga cikin abin da ke da kyau ka san mutane izan kai baka ci amfani ba wasu sun ci amfani turu kai to in dai haka nan ne mutum kenan wanda ikon shi is limited to ina ga wanda ikon shi is absolute ce ba mu da alaka da shi ba mu da alaka da shi kowane babban mutum a cikin duniya yana da private number yana da public number politicians suna da government number suna da opposition number yana opposition number shi is open sun shiga gwamnati number shi special ba kowa ke samun ba to haka nan ne kowa da kowa business gurus haka nan ne so da special number ba kowa ke samu ba in kai ya ka samu wannan number ba wani bukatar da zaka tafi da shi bai biya so shi ba kowa ke ba ba mutum kenan duniya kenan wanda ya alce mutum har mutum ke wanga zaba wani alaka muke da shi tare da shi yaya kusantar mu yake da shi domin shin nan ba mutum ba shi ya alci mutum to shi yanayin shi daban ne shi kadan cikin komi cikin sifan shi shi kadan cikin zatinsa shi kadan cikin aikinsa shi kadan kul huwallahu ahad shi kadan cikin komai yana da ikon komai wani alaka kake da shi tare da shi wani alaka kike da shi tare da shi karatun da za mu yi ke ce mu gane numbers nan hot numbers nan inda ke in za ka kirayi ubangijin mu Allah shortcut ne ina mamaki so da yawa sai ka gan mutum ya ce mi ina so in yi kaza kaza kaza menene mi special addu'a sai in gan cikin kwashin nan da me shi ya tabbaya special addu'a na cikin kwashin amma saboda ba mu ganewa mun dauki wani abu batun addu'a mun mai da shi kamar welcome inda yake in ba da wani ko da wani abu ko da kaza abin da shiga al'ali wurin ubangijin Allah very simple numbers nan da yawa available an ba shi a cikin ƙur'ani an ba mu su a cikin sunan annan Muhammad very clear ba wani special ko wani kaza ko wani cikin dai ta yi ubangijin mu Allah at any time ba da shi kamar dare ya yi, astaghfirullah wanga bai aiki gaban ubangiji cikin dare ma yake so ka zo da kyau cikin dare yake son ka zo da kyau babban mutum ka je mishi da dare an kore ka ruka za su bi ka amma ubangijin mu Allah lokacin da yake son ka zo kina da dare kowa yayi kwana ce ka zo mishi ka buga masa kofa an bude maka ki buga masa kofa an bude miki numbers in very very simple available to all menene alaka mu da wayannan numbers da wayannan ababai na daman mu ka same mu ba mu san su ba ba mu san su ba kuma mu musulmai muna bukatan Allah domin komin arzikin mutum duka wallahi kana bukatan Allah komin ilimin mutum yana bukatan Allah komin kashin mutum yana bukatan Allah komi ikon mutum yana bukatan Allah cikin rayuwa to in muna bukatan Allah me yasa ba mu kokari mu gane hanyoyin da za mu bi mu samu ubangijin Allah ya yi mana ababen da muke so fiye da ma abin da muke so ce kaga muna bin wasu wurare muna yi wasu abubuwa wasu ababai daban-daban ne gari ya waye lokaci ya kai na fata mu sa hankali cikin wanga karatu in ka doke shi wani abu daban a komo da hankali ka normal karatu ne simple karatu ne straightforward karatu za mu wayar da juna mu fahimtar da juna wani abin da yake yana hannunmu amma ba mu san shi ba ba mu san yadda yake ba an hore mu mu rika shi amma yaya za mu rika ba mu sani ba karatun shi za mu yi da ikon Allah kuma Allah nake fata kamin mu ce mun kare kai kuma ka samu wani ki kuma ki samu wani ni da kai na ma na ka Allah sa aka farko alkur'ani littafin muke kenan littafin muke da muke alfahari da shi da ke daukaka mu da ke nuna mana anya mu mun rika shi da kyau ba yanda za mu cuce wani ko a cuce mu idan mun rika shi da kyau ba yanda za mu yi mu koma baya idan mun rika shi da kyau muna sama ne ba mu fadowa wanga qur'ani maganan ubangijinmu Allah kalamullahi azza wa jal almuta'abbadu bi tilawati idan muna karanta shi muna bautan Allah ne karantawan shi bautan Allah ne kowane harafi daya in ji annan Muhammad za baka lada goma za baki lada goma. Kibla FM. Kibla FM. Yace min a daga wurin ubangijinmu Allah Kur'ani ya soma domin maganan Allah ne bila kaifiya in kana so ka tambaya kamar yaya sha ce muka yi shiru kada ka shiga wuri don ba ka ganewa is beyond your imagination ya fi hankalinka bari ma Allah komi shi na sifofi shi ya yi magana amma yaya ba batun ka ba batuna bani, ba batun ki namu ne mu yadda kamar cikin sifofin ubangijin mu Allah shine magana ya magana da Qur'ani ya yi magana da Qur'ani Qur'ani ya fito ne kaunan daga wurin ubangiji Qur'ani ya soma as a speech the speech of Allah wa anzalahu ala rasulihi wahyan ya saukar da shi kan manzon Allah in the form of what inspiration wahayi ya install ma annabi ya reveal ma annabi annabi ne ya assimilate wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan mu'minai duka sun ka gaskanta annabi da abinda ya zo da shi daga wurin Allah kamar wahayi gaskiya kuma gaskiya sun ka tabbatar da shi babu shakka a ciki wanda zai shakkan Kur'ani ka ne وأيقنوا أنه كلام الله musulmai duka sun ka tabbatar kamar magana kamar Qur'ani maganan Allah ne kuwa bil haqiqa maganan Allah ne in reality laysa bi makhluq ba halitta bane Qur'ani ba halitta bane kamar yadda wasu suke gani Qur'ani maganan Allah ne in reality ba makhluku ba ba halitta ba to wanga littafi wanda an ka ba annabi ya zo mana da shi ya shiryar da mu hanyoyi daban-daban daban-daban daban da yake inda mun kama za mu samu sauki cikin mu tun sama arkasa daga cikin shiryan da ya bamu shine karatunmu yau karatunmu yau wanda ke danganta da kiran ubangiji kana son ka call Allah kana son ka yi mi addu'a kana son ka pray to Allah kana son ka supplicate haka kawai ake yi annan wa'annan wai a'a we a'a kana bukatan kilari ma ubangiji kana bukatan kilari ma ubangiji ya fi karfin kilarinka amma yi masa kamar yadda bai son godiyanmu amma dole ne mu yi kamar yadda mu bai kara masa komi amma dole ne mu yi azuminmu bai rage ma Allah ko ba mu yi ba amma dole ne mu yi domin shi yake mu yi ya alce mu mu bauta masa to shi qur'anin ya ba mu daban-daban cikin komin da za mu yi ya zo wurin addu'a aya guda ya gama komai da komai da komai magana mai zurfi ke ciki to amma unfortunately kadan sun kafanci wa ko mu da kanmu mun karanta shi ya dade amma cikin karatu da Allah ya sa muna karatu muna karatu muna karantarwa sai muka discover ababai inda yake za mu yi karatu da ku za mu shiye da ku to in ba muna karatu ba ba mu san me ke cikin Qur'ani in ba muna karatu ba ba mu san me ke cikin sunnan annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu san me ke ciki za mu ke ciki domin ya ku bayi Allah al'umman annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina bukatar mu san reality kamar farko abin da ubangiji ya farata kan bayinsa da ya alce su shine ma'rifatuhu sanin Allah farko abin da Allah ya faranta mu san Allah mu san Allah mu san Allah ba mu gan shi mu gane shi daga bayan mun gan shi ba a'a hasha billah wannan a cikin duniyar nan a wanda zai gan Allah a yana life face to face a'a ce dai mun shiga aljanna zan mun shiga aljanna za mu gan Allah ba masuwa komin guntancinka ka gan shi clear wani bai tare ka kamar da dukan mu ke ganin wata ya cika badr ya zama mun, full mun, yanda kowa ke gan shi ko ina kake to haka nan yan aljanna Allah ya samu ciki su za a ga ubangijin mu Allah amma nan duniya a'a nan duniya a'a dole ne akan mu gane shi ikon shi na cikin ababai daban-daban daban sarautar shi ya tabbata cikin ababai daban-daban da yake idan mun lura muka sa hankali da shi za mu gane wane ne ubangijinmu Allah ba lalle shi mun gan shi a yanan life a'a mu yi imani domin imani da abin da ba mu gani ko ba mu sani ba is part and parcel of us yana cikin akidan mu da Allah ya yabe mutanen kirki da shi saboda shi farkon abin da ubangiji ya faranta akan bayi shine sanin Allah me yasa domin idan mu mutane sun ka san wane ne Allah a lokacin za su bauta mishi bautawa wanda ya cancance shi abin ba haka me yasa ubangijin mu Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadri yes mutane ba su value Allah yanda ya cancanci a value shi ba ba su kaddara Allah yanda ya cancanci ba saboda jahilci ka samu na kwatanta Allah da mutum wannan kwatanta kanshi da Allah saboda bai san wane ne Allah ba so shi kaga ayyukan shi ba da ba amma mutum ka san wane ne Allah lokacin ka san yadda zaka direct komin ka zuwa gare shi yana da muhimmanci ubangijinmu Allah ya ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umurni ma mutane duka baki da cikin al'umman annabi Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik ka sani cewa babu in bauta da face Allah wastaghfir li dhanbik ka nemi gafara a ana magana da annan muhammad amma da al'ummansa ake da al'ummansa ake annabi ya san Allah matukan sani domin ubangiji ya sanar da shi wane ne shi Allah annabi bai laifi bai sabo ya yi kuskure domin ya zama mutum amma laifi sabo a'a annabi bai yi to shi da wa ake kamar ya nemi laifi ya nemi gafara da laifin shi da mu kenan da yake annabi an ka aiko mana shi an ka bi turushi saboda ya kai mu domin idan wanda bai laifi an ce nemi mai gafara da laifin shi ina gani da kai masu laifuffuka to shabin da Allah ya soma da shi cikin wangan magana fa'lam ka sani annahu la ilaha illallah magana kenan kan kai amma mai zurfin mana mai zurfin mana magana kenan kan amma mai zurfin mana da yake muna son mu shiga ciki mu fahimci abubuwa da kyau yadda ya kamace mu allah kiyaye mu domin idan mutum kamar da maluma sun kace kana tunani bayan ka fahimci wane ne Allah sai kana tunani da rahman nan na ubangijinmu Allah kamar wani abu nan da yake yana da fadi to ya sa kana yawan kauna domin ka san Allah na da komai in ka fahimci kamar rahman Allah wasa yana da fadi yana da yawa to ya sa kullum kana mi kana mai kauna haka nan ne kuma in kana wannan tunani da wannan fahimta kamar kamuwan Allah ba abin wasa ba ya sa kana tsoron Allah ko bai yoshi ma'anan tsoron Allah kana kiyaye dokokin ubangijinmu Allah to haka nan ne kuma in ka yadda ka tabbatar da shi cikin hankalinka kamar ubangiji shine mai iko komai shi ke bayar komai to ya sa kullum kana godiya domin komai ka samu Allah ya baka da yawa ne ka danni Allah ya baka ka ta godiya kullum da kullum ka yi ta godiya kullum da kullum saboda sanin Allah ba abin wasa ba ne. da ka gane wane ne ubangiji ka approach Allah ce maka sauki ka approach ubangijinmu ce maka sauki to shi idan ka tambaya me ake nufi da ni bautan Allah da suna na kishi na ubangiji ya ce mana cikin Qur'ani walillahi al-asma'ul husna ce ce fad'uhu biha ya tabbatar da suna naki makansa ce ya bada umurni idan muna son mu zo masa wai mu yi su waɗannan sunanaki to shin kana mamaki hankali kana wani wuri zo da shi kusa kamar da na ce simple karatu nan besin nan kenan kin nan besin kenan in kan su wani sai ka kira wani suna daban ba sunan Allah ba a ka bai zo. addu'an ka bai zuwa in ji wani malamin mu ya ce idan kahuri mai bautan turu mushriki yana son ya ce ya sanam turu ke nau she ya kuskure ce ya samad kaga suna Allah kenan we Allah ya ansa we Allah ya ansa masa domin wannan suna samadin nan wanda ke da iko kowa na dogara kansa ba wani shi Allah so shin da yake ya kira ko da yake kuskure ne ya kira sunan da yake ba wanda ke da shi shi Allah wai Allah ya ansa ne to ina ga ya san me yake kira ina ga ya san me yake kira so shin da ubangiji ya ce mu bauta mishi da wanne sunan nake mu kiraye shi da wayannan sunanakin bautan ke kenan domin addu'a bautan Allah ne to shi dan Allah yake mu kiraye shi ma'ana mu bauta shi. da wannan mai addu'a kan mu directin shi zuwa ga wani in ba ka ba ya zama shirka kan mu directin shi zuwa ga wani ko wane ne mai shi in ba ka ba ya zama shirka to shi wangani malam ya ce abin nufi da bautan Allah da sunan na kishi da sifofin shi wai ababai uku za mu buga shi bisa bisa amma mun yi shi in details ta kasa ba da jumawa ba na farko ya ce tahqiqul ilmi biha tabbatar da ilimi da wayannan sunanaki da sifofin nan tabbatar da ilimi imanin sanin su me ake nufi da shi mun yi karatun shi kasa na biyu fiqhu ma'aniha fahimtar ma'anan na kinna yana da muhimmanci fahimtar ma'anan na nan wai yana da muhimmanci cikin bautan Allah da wayannan suna na kinna cikin kiran Allah da wayannan naki na uku wal amalu biha yin aiki da su wani aiki to shi ababai guda uku walillahi al-asma'u al-husna ce ce fad'uhu biha mu yi bautan Allah da wayannan naki, mu kira Allah da wayannan naki bautan nan kenan sai aka ce kamin bautan ya tabbata kuwa da ka yi abin ya shiga kana bukata ba bai uku in kan min su guda abin bai shiga wrong number in kan min su biyu number does not exist in kan min su uku duka ke baka da mi ba ya sunan shi me ake ce shi network sam ba network sam to amma kaga uku na duka yana tafiya ka san ni ma'anan su nake ka fahimce su domin sani daban fahimta daban sai kuma kai aiki da shi ababai uku ga me ake nufi da shi mun gane shi daga baya amma gabanin wannan yana bukatar mu sani kamar ubangijinmu Allah yana da wasu sunanaki da wasu sifofi inda yake mi wema yuhmadu al-abdu ala ittisafi bi inda yake izan bawa na da irin wannan sifan nan ana yabonsa Allah na da wasu sunanaki da wasu sifofi inda yake izan bawa na da su waɗannan sifofin nan ana yabonsa to wani ya ce ah, sifan Allah ko mutum na da shi to karatun nan ke sifofin Allah idan an ba mutum domin yana yi wa a ba mutum na mutum nan limited na Allah nan absolute so shi ba daidai ba idan an ce ma mutum hali ba bulu mai hankuri amma kowane ne kowane ne mutum hankuri shi na da iyaka cikin sifofin Allah kenan alhalim mai hankuri wanda ke da iko ya yi ramuwa amma bai yi ana yin abin da bai son amma ya bar kowa na Allah nan absolute wannan sifan guda guda ya yi a ba mutum amma sifa ne na ubangiji to shi yana yi wa annab ubangiji mu Allah ko shi ne rahofin rahim kuma ci sifofin ubangiji amma na Allah da annabin nan ba daidai ba an ma na mutum so shi mutum na iya nan da sifofi shi muke fadin wasu sifofi na ubangiji aka samu mutum na tare da shi ana yabon wannan mutum kamar misali ilimi sifa ne cikin sifofin Allah amma shi Allah ya ba mutane ilimi kowa ke da ilimi abin yabo ne domin ilimi ba bin wasa bane yana daukaka wani ne ke da shi rahma cikin sifofin mu Allah ne ana samun mutane masu rahma yes Allah ne ya ba su ya alce su haka suna tausayi kagan abin yabo ne Allah adlu cikin sifofin ubangijin mu Allah ana samun mutane masu adalci amma kaga daga sifofin da duka kan mutum duka is limited yana da iyaka amma idan an danganta shi da ubangiji is absolute bai da iyaka so shi sifan nan guda guda amma na Allah daban ne da na mutum na Allah na kan na mutum na Allah na saman na mutum to shi sifofi kenan na ubangijin mu Allah idan mutum na tare da su ana yabon mai shi mala yace wa minha ma yuzammu al-abdu ala tisafi bi akwai wasu sifofi na ubangijin mu Allah idan mutum na tare da shi ana zargin shi ba son mutum na tare da shi kal ilahiyya allantaka sifa ne na mu Allah to shi lokacin da mutum zai ce shi Allah ne fir'auna ya gan walakanci kamar da fir'auna ya gan walakanci wanda zai kokari ya siffanta kanshi da wanga sifa to walakanci zai gani ba alkhairi ciki na Allah ne kawai wani yayi kaɗan ya same shi ba kamar irin sifan farkon bane a'a at-tajabbur wat-takabbur tajabbur ce mu ce mi mu use normal word mu girman kai ta wanga wanga ta kabu Izan an danganta shi da ubangijin mu Allah ya boni Izan an danganta shi da mutum zagi ne Izan an danganta shi da mutum zagi ne abin da sa malumma sun kace sifan Allah ba daidai bane nan tare da mutu domin mai zargi ne a kansa almutakabbir ne girman kai annan muhammad ya bamu labari wani wuri yace la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cikin zuciyar zuciyarsa akwai kwatancin kwaya karami kwatancin ne atom na girman kai wanda shiga atom to ina ga wanda aka san shi da baci ko bai ji bai gani to shi girman kai sifa ne na ubangiji shi ke da iko ya yi komai ma kowa ba wanda zai tambaye shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun to shi sifar na shi kadin idan bawa ya nuna wannan sifa to zagi ne ma wannan bawa domin walakanci zai gani a nan duniya malam shi wani walil abdi sifatun yuhmadu alaiha wa yu'maru biha ana samun bawa bawa yana da wasu sifofi da yake ana sa kai kuma an hore shi ya nan da su ana yabon shi yana da shi an hore shi kuma ya nan da su walakin yamtani'u ittisafur rabbi azza wa jalla biha to amma ba dai ba ni sam a sifanta Allah da wayannan sifofi mutum yana da shi abin yabo kuma ana hore shi nan da shi amma Allah ba sifanta Allah da wayannan sifofi me kenan ce misali kal ubudiyya ba wantaka ba wantaka ka ce keke ba keke gyara ababen da ubangiji ke yi ka danganta kuskure da ubangiji ke ne ke correct wanga ka hurci ne ke da Allah ke shawara cikin yin abubuwa wanga ka hurci ne kai kai ba da umarni ubangiji yayi kaza wanga ka hurci ne wanga sifa na bawantaka ba danganta ma Allah sam sam amma yana tare da bawa abin yabo ne kuma ana so ya zama bawan Allah kuwa. wal istiqam dawa suka ce inna Allah faqirun wa nahnu agniya astaghfirullah Allah talaka ne su ne masu kudi astaghfirullah kagan ka hurci tudi ko bukata nema wanga sifa ba danganta ma ubangiji iftiqar kenan rashin wani abu to shi kana neman wannan abu iftikari kenan ba danganta ma Allah don bai neman komai wurin kowa shi yayi komai shi ne komai shi yayi komai shi yayi komai wallahu huwal gani wa al fuqara aka tabbatar Allah shi shine wadatacce ku ne talakawa kuke bukatan Allah Allah bai bukatan kowa duniya duka gama ce ba bautan Allah wahalan mu ne wallahi Allah shine Allah ya saura Allah ki duniya duka ta taru kowa ya bauta ma Allah bai kara ma Allah komai cikin sarautarsa yadda sarauta yake ake yake mu ke bukata mu ke bukata mu ke bukata so shi wanga sifa ba danganta ma ubangijin mu Allah bawa ake danganta ba so shi ana son kuwa bawa ya san wannan kamar lalle yana bukata a wurin Allah So shi komi yawan iliminsa yana kullu yana roka Allah ya sa albarka ya kara masa komin yawan kudinsa yana roƙa Allah kiyaye shi ya sa albarka ya kara masa komin yawan kaza komin yawan komin shi yana koma ga Allah kullum da kullum domin yana bukatar Allah <clears throat> Malam ya ci gaba ce wal haja wani sifa ne na mutum yana da kyau idan mutum na tare da shi yana gwada kama yana bukata kuma ana horon shi ya nan da shi ya kema Allah kuka amma ta mu kuskura mu danganta wanga sifa da ubangijin mu Allah kaman Allah na bukatan wani abu ne za ka yi ma Allah sallah kare na kaman Allah na bukatan sallan kanna za ka yi wani taimako kare ma kaman Allah na bukata balle mai zance maka fi sabilillah wa zai ba Allah kare na kaman Allah kake ba kuwa magana ne abin da za ka bayar duka ya komo kanka rashin bayarwa kuma kanka zai kare to shi Allah bai bukatar komai a wurin mu ya ce mu yi saboda amfanin mu ne ya ce mu yi saboda amfanin mu ne ya ce mu fidda zakka ba shi ke so ba wai ka ba dan wanka ya ce mu yi taimako saboda mu taimaka junan so shi wannan sifa ba danganta ma ubangiji na bukata a wa zul kaskanci ba danganta ma Allah bawa ake danganta ma kuma ana so kowane ne ya kaskar da kansa amma ba na walakanci ba kaskanci na mi na bautan Allah na girmama ubangiji na daukaka ubangiji ana son shi mabawa bawa bawa na da shi wani abu ne mai kyau wasu a tambaya zan Allah ya ce man ya yukridu Allah qardan hasana ba yana neman shi ya biya bukata astaghfirullah ana kola tension mune mu sai aljanna wanda ba mu yi da kudi sai da kyautan shi yana kola tension mu mu taimaka juna mu biya bukatar juna yana kola tension mune mu yi abin da ya kamata to bangijin mu Allah bai tambayan kowa komai don bai son komai wurin kowa to amma mu ne dare da rana mun ta tambaya muna nema daga wurin mu Allah wani sifa ne wanda yake bi sosai to shi zan ubangiji ya ce mana wani lahil asma'ul husna fad'uhu biha ba maganan wasa ba ne. ayan nan very short amma very deep in meaning yana da profound meaning wanda yake za mu rufi kaddan ciki sai mu je kuma cikin karatu mu karu don ba mu san shi haka ba da daman mu kadan mu ne malumman mu da mu almajirai saboda karatu kuma mun ka gan wani abu kan ga to shi yana bukatar mu karatar da juna to shi muka ce za mu reveal nan bai sai ubangiji ababen da yake mun san su niko amma yaya za mu yi tawzifin su yaya za mu yi aiki da su yaya za mu tafiyar da su e eh, son kaddan kowane ciki abin ya je gaba daya ba wani abu kamar me out of covenant area astaghfirullah 24/7 ubangijin mu Allah yana gina 24/7 la ta'khudhuhu sinatun wala nau janjari bai samunsa bai daukansa har bellin kwana so shi ko yoshi ko bai yoshi kamar da na fadda su daddaren ka je ma babban mutum an kore ka kare zai bi ka amma lokacin da Allah ke so ka zo kenan don ba abin da ake ce ma kwana cikin dictionary ubangijin mu Allah ba abin da ake ce ma janjari ba abin da ake ce ma gajiya domin gajiya shi ke kawo gangani gangani ce ya kawo kwana ga duka ya nisa daga barin ubangijin mu Allah domin ga ne ubangijin mu Allah kuma cikakken ina fata muna ganewa bayan da annan Muhammad bayan da ubangijin mu Allah ya ce mana ne shi Allah na da sunanaki masu kyau masu kyau ce ce udu'uhu biha ku kiraye Allah da wayannan sunanakin nan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam man da ya zo sai ya fasarta muna ayan ga sunanakin nan nawa ne wanda Allah ke son mu gane domin kin Allah in the real sense bai da iyaka akwai suna na kin da yake mu Allah ya aje a wurinsa yana boye wani bai sani ba akwai wasu suna nake ya sanar da wasu ba kowa da kowa ba akwai suna ki? bai sanar da kowa ba akwai wanda yake ya boye istasarahu fi ilmin gadi inda a kebe su a cikin ilimin gaibin da ke wurinsa wani bai sani ba kama wanda kawai ya bari annabi ya reveal mana kenan 99 inji annan muhammad cikin hadisi tabbatacce da yake yana cikin bukhari da musu annabi ya ce mi inna lillahi tis'atan wa tis'in asman Allah na da 99 names ya ce mi'atun illa wahidan 99 kenan sai ya fadi shi kuma in a different form yet a hundred except one 99 ke sunanaki ubangiji da ya sanar da annabi ya sanar mu annabi sai ya yi ba mu hankali wurin bato inda karatunmu yake kenan annabi sai magana inda ba mu sa hankali ba hankalinmu duka ya je kan 99 sunanakin amma inda magana da kanshi yake cikin maganan annabi ba mu sa hankali wurin ba shine inda annabi ya ce man ahsaha dakhala aljanna ya mana ahsaha apparently surfacely mun ce wanda ya addace su za ba da manan bisa bisa kenan wanda ya addace su ya shiga aljanna so shi ka samu almajirai daban-daban nan nan su duka na kansu an taru wani wuri na addu'a sai ga yankan mai shi fara tun farko ana ami ami ami ami har ya kare amma je ka ajiye shi ka tambaye shi da ka ce ni kaza na me kake nufi da shi ko yaya ma shi me ake nufi da shi da ka ce attawabin na me kake nufi da shi ya ma shi me ake so da shi ka same shi zero shin abin da annabi ya faɗi ya shiga a'a to kaga irin mutum haka zai yi su wanda ya cikin sunnakin ga dole ya dial wrong number ta yi mistake domin akwai ababen guda uku da ake bukata cikin wani a sa'a mun ba ku shi in brief yanzu za mu ba da shi in details annabi ya ce wanda ya addace su da halal janna ba yadkhulu ba dakhala ya shiga aljanna sai ka ce kiyama ya tabbata mai ya shiga ka shora suke a ashe suna lakin nan ba batun addacewa kawai ake magana ba kamar da muka fahimci ba so shi ka ga malumma na kwarai wanda sun kasan me ake ce ma ilimi sai suna zargin his memorization ku tashi kuna ce kaza kuna ce kaza kuna ce kaza amma ba ku san me kuka ce ba ba ku san kuma haka nan kuma haka nan to sabar mutan da dama sun ki abin da ake ce ma memorization al'ali kuwa shine tushen kowane karatu ba wani karatu cikin duniya wallahi ne yana da alaka da memorization wani karatu wani ilimi ka koya tukan lori ba ka zuwa da bukun ka daga sukun na ka ajiye cikin lori kana duban kana driving ka je ka fadi cikin gota pilot ya doko bukun shi katon na na daga school ya zo ya ajiye cikin plane a duba yana mi a kun je ku mi ku fadi cikin mi cikin daji haka nan ne kafin cikin shi bai zo doko buku shi yana duba yan a'a ya je hitima wani babban dusu tama me ke sa pilot yake mi tukan play ya tafi da shi driver na tukan lori ya tafi da shi kaftin cikin shi ya tafi da shi saboda ilimin na cikin shi ya addace ilimi ya addace ilimi amma wani irin addacewa wani irin addacewa shi ne mu ban fahimci ta batun islamics ba muna addace abubuwa ne amma me muka addace ba mu san shi so shi ga mutum ya addace 99 names of nan bai nan kenan dangane da cewa kamar annabi ya ce man ahsaha fahimtar shi duka kenan annabi wanda ya addace su amma magana annabi ya fi karfin wanda ya addace su annabi Allah ya bashi wani abu ana ce mishi jawami ulkal magana ne kaɗan amma mi ya hada ma'ana daban-daban cikin to irin shi guda ke ga man ahsaha me annabi ke nufi da ahsaha annabi bai magana ka kawai yana batun Allah ne sunanakin Allah abda cewa kawai a'a bai shiga hankali bai shiga hankali babban balarabe ke maganan nan to shi sun faffasa suka ce mana bin nufi da ahsaha da muka ce manan shi bisa bisa wanda ya addace su wai ababai uku ne ya tabammanu salasa ya tabammanu ta ashiya ya kumce da babai uku ko ta umur na farko ihsa'u alfaziha wa adadiha ka addace lafazi lafazi lafazi waɗannan words nan Allah ka addace shi Allah Ar-Rahman ka addace shi Ar-Rahman Ar-Rahim ka addace shi Ar-Rahim Al-Ghafur haka nan As-Sittir haka nan ka addace su wedding wedding nan ka addace su da adadin su 99 nan ma'anan mai asaha farko kenan kuma shi na normal shi na normal ne abinda muka fahimci cikin wannan hadisi kenan amma manan shi ya fi haka inda gaskiya muna so mu bauta ma Allah da wayannan sunanaki ba adda cewa kawai annan Muhammad ke nufi ba ba adda cewa kawai annan Muhammad ke nufi ba to shi yace adda cewan ahsaha nan na farko ababai uku ke cikin na farko ka addace alfazi lafazi lafazi yani kalimati yani words nan ka addace su da adadin su 99 na biyu inda magana yake kenan sannan na uku ya ce fahmu ma'aniha kowane lafazi kowane suna ko sifa ka fahimci ma'anan shi to inda hips memorization ke amfani ke ka fahimci manan shi ki block fm ki block fm ka addacewa kawai ka san me ka addace inda ka ce kamar mai arrahman wai ka fahimci manan shi kaman ubangiji wanda ke hada jin kai a nan duniya ya ba kahuri ya ba musulmi bai bambanci idan ka haddace arrahim ka fahimce shi kamar me wanga mu sifan ga yana aiki ni gobe kiyama ma mutanen kirki kawai kahurai ba su ciki me yasa ake son ka fahimce shi in zo mu gani wa madluliha wai ka fahimci ma nan word sannan kuma da intent of the word abin nufi da shi in ka fahimci ma'anan arrahim kamar mai bambanta jin kai gobe kiyama ka fahimci abin nufi da shi kamar wanga sifan ga yana tabbatar gobe kiyama Allah zai sa musulmai kawai aljanna kahurai ba su samu aljanna domin wanda dukka ya rasa rahman Allah zai samu dace ka san ma'anan wedding ka san da intent of the word abin nufi da shi sannan wal imanu biha ko bihi ce ka yi imani da abin da ka fahimci cikin wannan suna yana da muhimmanci domin ba ka yi imani da abu ba ba ka rika shi yadda ya kamata ba ka yi da shi yadda ake so ka san ma'anan abin ma'anan sunan ka san abin nufi da shi ka yi imani da shi abu na biyu kenan cikin ahsaha memorization yana da muhimmanci sosai cikin kowane ilimi to amma komi za ka memorize ce baka understand ba to ya zama kaman ako ya addace abu domin kowa ya addace komi amma me ka addace inda amfanin addacewa ke zuwa ke to shin ka samu wasu suna blame mu da muke cikin islamics kamar batun kusodewa hibzi hibzi hibzi hibzi yana fito da yanda muke yi muna addace ba mu san me muke addacewa ba mutum ya addace hadisai ba ruwan shi da neman ma'anan hadisan shi na shi ne kawai ya addace yana proud ya addace 100 a hadis amma ya ma'anan ko guda ciki bai sani ba kaga hibzin ka bai da amfani domin ya sa abin da ka addace ba gan shi cikin rayuwanka to irin shi kenan ake jan hankalinmu zuwa ga sunanakin Allah da ya ce mu yus mu bauta mishi da shi mu kiraye shi da shi yana bukatar mu addace su mu san sunanaki yana bukatar mu san manansu da abin nufi da su mu yi imani da abin da ake nufi da shi so shi ar-rahman ubangiji mai hada cin kai a nan duniya kai imani in kai imani kamar Allah ke bayar bayarwa kaga baka hasadan wani baka kin wani baka kin anne domin yana samu ke baka samu sai kana ganin ke ne musulmi a baka yi haka domin kai imani da wannan min sunan nan ar-rahman idan ka san ma'anan ar-rahim sai ka san abin nufi da shi gobe kiyama kai imani da shi haka kada kai shi shigi me yasa za a yi kaza kiyama ba naka bane ba na ubanka bane ba na kakanka bane kai imani da shi domin amfanin ka sai ka kama musulunci da kyau sai ka yi abin da ya kamaci da kyau in ka hore wasu kuma su da kyau sai ka hore su sau shi farko adda cewa waɗannan ne west da nan best sannan na biyu fahimtar mi west ne ma'anansu sannan kuma da abin nufi da su da intent behind them sai mutum ka yi imani da abin nufi ma'anan shi ma'anan amma abin nufi da wannan ma'anan shi ke da muhimmanci sosai sai ka yi imani da shi kuwa sai ka yi imani da shi Allahu ghafur al-ghaffar ubangiji mai yawan yafewa ta san ma'anan shi ke me ake nufi da shi komi yawan laifinka in ka zo masa da zuciya wanda yake clean ya yafe abin nufi kenan sai ka imani kuma haka nan ne sai ka zo mishi kuwa ka ga ya yafe amma kana zuwa ma Allah kana shakka ba ka samu dace Allah ya fi karfin wannan domin ko annan Muhammad kai shakka cikin maganar kafin arbillin ubangiji ko annabi kai shakka cikin maganar kafin arbillin ubangiji to shi ba shakka cikin sunanakin ubangiji ka addace su yes amma ka san su ka san abin nufi da su ka yi imani da abin da ake nufi da kowane suna a sitir mai rufa asiri mai rufa asiri ma'anan shi ke mai ake nufi da shi shi ne ubangijin da ke da iko ya rufa maka asiri duniya da lahira kowane abu ne so shi ka yi imani da wanga fahimtar da ka fahimci cikin wanga suna to su lokaci in ka use ka kiraye shi da shi bukata ya biya ka dial the right number ka dial the right number abin ya shiga kuma bukata ya biya abu na uku abu na uku du'a'ullahi biha ka yusunsu ka kira Allah ka yus waɗannan suna na ka kira Allah domin kamar da mun ce ta addace su yes amma ka kawai ba kai komi ba ka san ma nan abin da ka addace yes kana kan hanya ka san abin nufi da abin da ka addace kana kan hanya ka yi imani da abin da ake nufi da shi to lokacin ka gan ka yi su shi ka kirayi Allah sai bukata biya to shi zan Allah ya ce faɗi uhu biha ba haka kawai ba ana so ka yi homework mai kyau zan je ma Allah ta wanga uska wani suna kamacin kira zan je ma Allah ta wanga fuska wansu ne macin kira ce wani ya tambaya ce ka ni kasuwanci ya yi ya yi rauni wani special addu'a wani mutum zai yi kana ganin special addu'a cikin tambayan me shi kasuwanci ya yi ya je kasa sai ka je ma Allah direct Allah ka tada kasuwanci special and amma muna so a yi mana karya kullum da kullum a samu pen and paper a zana muna wana ce muna rudin nan mu da shi al'ali annoni zuwa ga wurin ubangijin mu Allah mai sauki ne ba wani wahala cikin samsam ba wani wahala cikin samsam mu duba annabi Sulaiman annabi Suleiman na so ya roko Allah Allah ya bashi wani sarauta inda yake mi ba ba wani kuma ba ba wani arkiyama a bashi wani sarauta ba taba ba wani arkiyama bayan shi an samu bawo har zuwa annan Muhammad wai kara ba kowa da zai yi wanga addu'a sai ya pick and choose ya zabe where cikin suna sunanakin Ubangiji, wanda ke dacewa da abin da yake so. Da ce ma Allah wa habili, Allah ka bani mulkan wani sarauta, ka dubo mulkan wani sarauta, layan a ahadin min ba'di. Da yake bai cancanci wani bayana ba, banda ni bai cancanci wani kuma ba Allah ka bani wani sarauta mulkan wani sarauta da yake bai cancanci wani ba bayana ce yus sunan wani sunan yus ce ce innaka antal wahhab wahhab kaga abin da ce habili domin kai ne ubangiji mai bayarwa wa wanda ke bayarwa ba ni domin ke ne mai bayarwa annabi ke nau annabin Allah karatu yake gwada munan nan in ka da the right number abin ya shiga in ka da the wrong number bai zuba so shi na bukatar musan the right numbers an tun mu 99 kogon cikin ka Allah da shi ya ci to amma isan ka iya ka fahimce su har ka understand su kai imani da su kowane bukata she ka samu sunan da ke dacewa da shi she ka yana shiga gaba da yana tabbatar kama ka san me kake faɗi to abin da ake so da kake a asaha kenan wanda ya addace su ya fahimce su ya yi aiki da su ma'anan addacewan kenan ba aka kawai addacewa aka kawai a'a baka san me ka addace ba sau shi baka filin cikin jikinka cikin rayuwanka ba da kai ake ba ba da ni ake ba ba da ki ake ba wanda ya addace ya san me ya addace ya fahimci me ya addace ya yi imani da abin da ya addace to shine wanda yake ni zai shiga aljanna Allah ya sa mu cikin su suna na kin mun san su mun san su amma ba mu san mamen su ba wanga karatu kuma bai isa mu kama su tun dai an karshe mu ba da mana mun taba karatu shi mun ba da mana yana cikin kan page mu za an ji an nemi an gani tun farko shi an karshe shi 99 mun ba da karatu kai yana bukatar mu karatu yana bukatar mu sani to amma cikin karatun mun gan da yake babu lokaci za mu takaita kan wasu sunanaki kaso mutum ka gane kamar lalle kuwa izan ka ce kamar me alhakim sunan Allah ke na sifan Allah ke na ka yarda kamar me alhakim ubangiji mu Allah mai hikima ne me ake nufi da shi ya kamace ka sani bayan ka san ma'anar hakim hikima mai hikima mai hikima da wise ya kamaci ka san da intent of the word ne ake nufi da shi in dai mai hikima ne abin nufi shine mai bai kuskure cikin komai komai yayi right ba wrong cikin aikin Allah ma'anan ni alhakim kenan so shi alhakim mai hikima abin nufi da shi komai yayi daidai so shi gan komai ya same ka cikin rayuwanka in ka sallama ka ba ubangiji domin shi hakim ne ta yi imani da wannan wadi kenan kaga lokacin da zaka roko shi da wanga waya da kuma abin ya shi sai amma baka yi imani da wani sunan Allah kan wani aikin da yake yi da ya shafe ka da ya danganta da kai ce kana so ka yi sunan ka kira ubangiji bai shiga wrong number ne wrong number ne so shin ka san ma'anan sunan ka san abin nufi da sunan ka yi imani da abin nufi da shi shi muke bada misali kan hakim alhakim da wise ma'anan shi kenan mai hikima abin nufi shine komi yayi daidai ba kuskure cikin lambarin Allah to inda haka nan ne idan ubangiji ya dauki danka da kake so sosai ka yi fushi har ka je ka shiga boka a ka sallama ka ba Allah domin ka yi imani cikin cewa kaman yana da ikon komai komi kuma yayi daidai ya san me yasa ya san me yasa akwai wanda ubangijin mu Allah ya bari an ka kashe masa da saboda ba su da sabo domin wanda aka kashe idan an bar shi ya halakar da su amma su ba su sani ba amma Allah ya sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi bar an ka kashe yaro saboda ya ba su sabo idan mun karanta cikin suratul kaf batun hijr da annabi Musa yana wuri me hikima ke so shi zan mun ce Allah al-hakim ne ina bukata mu fahimci ma'anar al-hakim kaga idan mun fahimci ma'anar hakim to lokacin mun sallama komi uba Allah komi ya faru cikin rayuwar Allah ya san da shi imani ka kenan komi ya faru cikin mu da sanin Allah ne ya san me yasa ban samu kaza ba watakila in na samu ya halakar da ni ko ya halakar da wani cikin family na Allah bai son shi haka shi ya hana ni kagan ka fahimci alhakim ka san da intent of alhakim zai baka wanda imani shi ka sallama ka ba ubangiji to shi lokacin da mutum za ce mishi tashi ka sayo abin ga baban zaban shi tashi sayo kuwa kagan bai imani da ubangiji mai iko kenan ba so shi kowane suna zai yi su na iko yana kiran ubangiji mu Allah bai shiga wrong number so shi mu fahimci suna sunanakin Allah musamman nan su mu yi imani da abin nufi da su to lokaci in muka sa shi cikin aiki yes muka put shi into practice ya shiga ba wani abu kaman me out of coverage area ba wani abu kaman cannot be reached ba wani abu kaman me da nan ba mu wai switch off ko wani abu ba wani abu irin haka in the sight of Allah the Almighty 24/7 lies na aiki na wani bai shiga cikin na wani lokacin da kake kira wannan lokaci wani gari kuma wannan kira wani gari kuma at the same time na wannan kira ana jin ku duka an san ku duka na wani bai shiga cikin na wani na wani bai shiga cikin na wani mai iko kenan alqadir to shin ka san ma'anan alqadir almuqtadir mai iko almuqtadir ikon shi yana da karfi ya fi alqadir shi ne wani ubangijin mu Allah sai ka fahimci intanti kamar me in yana da iko ba abin da ya gagare shi sai ka yi imani da wannan kuwa sai kana neman wani abu da jaido sai ka yi su wanga abu na ubangiji kana samani da shiga amma dai har da ce wani kawai baka san manan shi ba baka san abin nufi da shi ba baka yi imani da shi ba ka kira shi haka kawai wrong number sunanakin Allah ya fi karfi a kina shaka kawai ba banza bane addinin mu ya base kan ilimi saboda komi mu ya tafi da ilimi ce mu samu amfani nan duniya da gobe kiyama sau shi kamar da mun ka faɗi saboda karancin lokaci wasu misalai ne kadan kadan kadan kadan mu iya mu fahimci wani abu kagan waya da Allah Allah an fitar da shi cikin abin bauta al'ila wani suna ne na Allah kawai na Allah kawai in ka kiraye shi Allah kadai shi kadai abin bauta duniya duka to shi ka samu wanga imani kuwa ka tabbata kan wannan suna ba wani ba wani da ya isa ko ya cancanci wani bauta wani form of bauta a'a ce shi ubangijin mu Allah kawai ce shi ubangijin mu Allah kawai da wanga imani shekaru su wanga wen ka kiraye shi da shi sunan shi kadai suna mai iko abina shi da ka dial the right number Ar-Rahma kamar da muka gabatar. A cikin Ar-Rahma a cikin arrahim domin suka ce wai arrahman suna ne wanda ke special na mu Allah ne kai ba wani kuma da ke da wannan suna shi Allah kawai ba wani arrahman wannan sifar Allah kadin wanda ya ba musulmai ba kawuri ya ba kowa hatta wanda ya ce ba shi Allah Allah na ba shi akwai wanda ke da wani sifa banda Allah ba wani shi Allah kawai idan mutum ka yi imani da irin wangan suna ka yadda da shi da intentin ka yi imani da shi yusun shi cikin addu'a da right ne da right number nan ka da abin ya shiga kana neman yafewa akwai sifofi daban-daban al-ghaffar al-ghafur ne yafewa mai yafewa abin nufi da shi kowane irin laifi in ka zo kana mai gaskiya ya yafe kagan kai wanga imani kuwa kowane laifi ka fada ciki in dai ka zo mishi ko da shirka ne in dai ka zo mishi da kyakkyawan niyya Allah ya ya. ka su wanga wani ka zo mishi da shi ya yafe ba zuwa ma Allah haka kawai ana zuwa ma Allah ne da ilimi ka yi serious shi a tarbe ka a baka abin da kake bukata ubangiji mu Allah ya karba mana cikin sunanaki ubangiji cikin sofish aljawwa aljawwa mai yawan bayan shi kana bukata wurin Allah wannan abu mai yawa shi ka san wanga wai ka addace shi ka san manan shi ka san abin nufi abin nufi da shi ba abin da ya gagare shi ba abin da ya fi karfin shi ko me yake so ya bayar ya iya bayar at any time sai ka imani haka kuwa at any time mina ya yayu instantly ya yayi kuma mai later sai wanga imani in bai baka instantly bai baka damuwa domin ka san ya baka shi later imani mai kyau kenan in ka yi su wangan ga the right number ta dalilin nan ubangijin mu Allah al-fattah al-fattah mai budi budi sosai ka san shi da intanet shine ba abin da yake mi an kulle ko me an ka kulle da shi Allah zai bude Allah na wa ko ina ne ake hana ka sai ubangiji zai bar ka shiga ba wanda zai hana ka in kai imani ka yadda da wanga intan cikin wanga web kamar ba abin da fi karfin Allah cikin komin da aka kulle shekarun su wanga web ya fatah iftah alayya iftah miya Allah kai min budi ya kai ne to shi in kana yin su suna na kishin nan yana fito zuciyanka ne domin ka believe in them me yasa ka believe in them domin ka understand su me yasa ka understand domin ka karanta su sunanakin Allah ba wasa da su ba yi su ko ta yaya suna nan da yawa da yawa da yawa abin nan nan cikin littattafai a je a koya a je a fahimta so shi abin da zai sa sunnakin Allah ga in ka yi ka samu dace abin ya shiga namiji ko na mace kake shine ababai guda uku da mun ka faɗi ainihin karatun mu kenan ka san sunanakin Allah nan ka san su ka addace su if possible in ba kai ya ka addace duka ma ba ka san wasu domin kana so kai ta yusu su wani cikin ko yaushe cikin situation daban-daban yana bukatan ka addace su to shi bayan ka addace su ka san ma'anan su yana very very important saboda ka iya ka sani wani cikin za ka use cikin wani situation in ka san ma'anan su ka san da intent abin nufi da su domin maganganu ko sunanakin Allah ko sifofin Allah ya fi karfin ma'ana kawai suna da mai amana da abin da ake nufi da su kamar da mun ka ba da mai labari game da hikma in ka ce mai hikma ko kuwa alhakim mai hikma kenan da wise amma mai ake nufi da shi bi mana ya san komi bi mana komi ya daidai ne bi mana ba kuskure cikin abin da yake yi abin nufi da shi kenan to gagan kai imani da wanga abuwa hakan komai ya same ka kabar bar ma Allah to amma kai ne baka san ma'anar shi ba baka san abin nufi da shi ba baka imani da shi ba wani abu ya same ka kankan gidan boka wani abu ya same ka kankan gidan turu wai kaza kaza gidan kaza wai kasuwanci wai kaza kaza complain complain complain kullun da kullu don ba musamman nan alhakimu ba ba musamman nan alhakimu ba to shi sunan nakin Allah suna da muhimmanci da an ka ce mu bauta mu bauta ma Allah da su ina bukatar mu san su mu san abin nufi da su mu yi imani da abin da ake nufi da su sannan me mu kira yi Allah da su to lokacin nan mun samu da right number mun da da right number sai abin ya shiga sai abin ya shiga yanda ya kamata abin sai ya samu shiga addu'an ka ya samu shiga tamam ba da haka ba Kagan mutum na kira Allah amma maganar shi na sama sama yana sai bai zuwa ko ina domin shi bai san me yake yi addu'a kuma ba son kana yin shi da wasa ana son kana yin shi da seriousness ma'ana ka san me kake yi ka san me kake faɗi abin da yasa kenan malluma suke gaya mana ko cikin sallah za ka yi addu'a yi shi da yaren da kake ji kaka je ka yi larubanci ba ka jin larubanci da annabi ya ce mu take advantage cikin sujada mu kiraye Allah ya san dukkan mu ba kowa ke jin larubanci ba amma we mu yi addu'a to wanga spirit gani ma sun ka bar mun ka sani ko cikin sallah tsakanin ka da Allah kawai kai yare ka kada ka bar ya fito domin lokacin da zai fito ci ko wani ya ji lokacin sallan ka zai bata amma tsakanin ka da ubangiji ka ga ma Allah ainihin abin da kake so kada ka yi ma ka kare ka je cikin larubanci ka fadi wani abu daban sha baka wani abu daban shekarwa na fata muna ganewa so shi musuluncin wani addini ne mai sauki idan mun fahimce shi amma yana da wuya in ba mu fahimce shi ba mun ta yi wasu abubuwa muna ba kan mu wuya muna ba kan mu wuya muna ba kan mu wuya so shi za ka yi addu'a ana bukatan kana cikin nasuwa kana feel presence in Allah sai ka san me kake yi Wasu lokacin da zaka kirayi Allah da wanda ya cikin sunan na kishi ka san ma'anan wannan suna ka san abin nufi da wannan suna ka yi imani da wannan suna ka gan ka fute shi practice ka yi aiki da shi imana ka kira Allah da shi abin na kan abin da ke tarewa yana wuce wani yana wuce wani kamar mi 5 gig na mi eh, eh, ya san ce 5 gig jinya sunan shi eh, internet ne yana wuce wani ba abin da ke tare shi to shi mai da hankali mu komo da an kullum game da addinin addinin ba zuwa wasa ba a takaice abin da za mu yi mu faɗi kenan ko abin da ke gaban mu kenan game da karatun da muka ce muna so mu yi na batun nan bai san ubangijin simple things sunanakin ubangijin Allah to mai na bukatar ka gane su kamar da zaka gane number wani babban mutum kamar da zaka gane number wani politician kamar da zaka gane number wani mai kuɗi ka gane ma'anar sunanakin Allah she da right suna ka kirai ubangijin mu Allah at the right time shi ka abin ya shiga ba wanda damuwa shi ka bukatar na biya amma kana kira Allah fafa baka san me kake fari ba wrong number a ka ya biyo dole to ubangiji mu Allah kiyaye mu Allah ya rufa mana asiri ubangiji mu Allah ya sa dace Mustafa din kana jira na sai da karatun nan da ubangiji mu Allah ya karba mu amin ah, mun gode maka Sheikh dr muhammad thani hussein ninche wato wanda ke join mu from basin shi daga ghana west africa kuna sauraron mu lavin cable fm da kuma suna na fuad umar wato sheik na zauna na nasu ina bin bayanin da kake yi daya bayan daya da yanda ka bude bayani da ka zo ka ba mu wa'anga nambobi nambobi ne da yake abin da ya kara ban mamaki ma wanga nambobin ga kuma yana annun kowa wato public domain ne ba wani abu da yake an kulle shi an ba wasu mutane kadan ba ubangiji bai son discrimination shi yasa ya ba kowa amma sheik ya wani magana maganan nan shi ya kara kama hankalina wato ya ce in ka doki wayan da ka kira Allah cikin maganan Dr. Sani Fawo ya yi wani magana Dr. Muhammad Sani Hussein Nike ya ce wani za ka kira wannan nambobin nan ku dubo kafin ya yi bayani ya zo kan nambobin shi ya ce akwai wani passcode ya yi zancen passcode amma ya kamata shi ka fahimce shi domin ya ce me kamar yau mutum ya doki fonin shi shai ka san zai kira shi ya sa passcode nan ya unlock fonin nan ko ba ka ba yana dokan foni in ya sa passcode shi ya unlock fonin nan to shai ka kayo wani magana ka ce mutum kafin ka zorin Allah shine me ka san Allah ka unlock wannan fonin nan da kalimar la ilaha illallah bi ma na ka samu yadda kan hakan nan to in ka Allah wannan fonin na sai ka da kai shek wannan maganan ga haka yake haka yake domin in dai zuciyanka ka yadda da wanda zaka call na kamar ya biya bukatar nan domin shi kawane ne da condition da Allah ya sa ki wai ka yadda wai ka yadda ka kai wani doubt ka kai wani shakka ka yi imani kamar abin da zaka roke shi na cikin zuciyanka shine na ji dadin wannan bayani kwarai sa'annan kuma shaki kasancin kasar mu american ga muna da manyan-manyan companies kamar su coca-cola kamar su mcdonald's kamar su burger king da sauransu ta wa'annan companies nan in kana da wani masala suna da toll free number nambobi ne da ake kiransu toll free wannan yadda suke yin ne ka kira su public phone su za su biya ka gane ku ah, wannan kuma kamfanin kuma suna sa limit irin calling da zai shigo musu fawo domin kari duniya zuwa na kira su yi basi amma shi na Allah nan unlimited credit ya ce ka kira shi anytime unlimited kira shi ya shigo kuma calling bai bi wani benin ya bi wani togo straight to Allah <laughs> kai kai ubangijinmu ah, Allah ya kara sa na yardan shi eh shi ne domin gaske yana maganin nan duka shaik yanzu mutum yana kira wanga bubin yana dalwa ya da dalte bai samu ansa ka gani nan ban da yanzu ya samu yau zai ji ya ce dr muhammad ya ce wai ka dal wato nan ba kaza na allah ya duki amma wani na nan kuma ya dal nan nan several years shaki bai samun ansa ba dokan callings yana son kuma a ansa calling nan shaki menene the easiest way da zai samu a ansa calling da domin yana da number nan ma da bai samu ansa bismillah shaki na'am anyan guda-gudan nan noni amma annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bar mu reality da ba mu sani ba hmm. Allah ya rike ni shi na annabi ya ce idan mutum ya roƙo Allah cikin uku an yi daya cikin uku an yi daya ya imma a ansa kiran shi instantly a bashi abin da ke bukata ko kuwa a ajiye mishi wannan addu'an nan gobe kiyama a saka mishi da shi na uku a doki wannan addu'a a tare wani musiba da zai same shi da Allah bai so ya same shi domin iya same shi ya halaka shi. Hmm. Ababen ku kenan. So su kowane ne ke addu'a yana yin shi kuma rightly Allah kawai yake kira the right channel the right numbers. Sai bai gan komai kar ya kuskura ya ce na roƙi Allah te eh, ban gan komai in ji annabi wurin da za ka faɗi wangan magana to ba karban addu'an ka kuma ran mm. da mutum zai kuskura ya ce na roƙo Allah te ban gan komai mu da Allah ba mu da wani contract kamar da mu roƙo shi ne ya ba mu shi ya ce mu roƙo shi ya ji kiran mu ya ansa mu ya ce uduruni astajib lakum ku kiraye ni na ansa ansa wannan ya ya karbi addu'a amma ya baka abin yana annushi Allah discretion shi zai choose maka abin da ya fi maka Allah zai cus maka abin da ya fi maka kamin ci gaba eh, Mr. Fuad akwai wani bawan Allah cikin manoma ya ce kamar idan ya roƙo Allah sai Allah ya bashi abin da ya roka wai jin daɗin shi guda ne ka ji ya roƙo Allah yana so wani misali yana so da Allah ya bashi da wai jin daɗin shi guda ne N ya Allah wani abu Allah bai ba shi ba wai jin daɗin shi goma. Hmm. Nesa da an ka tambaye shi ya ce idan Allah ya bashi to choice shi kenan. Amma idan Allah ya hana shi choice Allah kenan ya fi so choice Allah. Ya fi so choice Allah. Kaga masu ilimi kenan, masu hikima kenan, masu imani kenan, Izan Allah ya hana su wani abu suna gan alkhairi ciki imani ba su shakkan Allah so shi annabi ya ce ni idan ka ce kamar na roƙo Allah te na gaji to wetu wannan rana ba karba addu'ar ka kuma babban musiba haka mace kai tuba sau hmm. shi idan mutum ya kiraye ubangijinmu Allah Allah na ji matukan kayu da raɗin nan Allah na ji yana karɓar addu'ar kowa ya ce ma annabi ya gaya mana ujibu da'wata da'i idza da'an ina karban addu'ar mai kira in ya kiraye ko wane ne ko an in ya kiraye Allah kadai Allah ya ji to ina da kai musulmi hmm. shaitan iblis iblis ya roko Allah Allah ya karba wanda Allah ya sime mishi yana rayuwa ya san za shi wutar amma ya roko Allah Allah ya karba ina gani da kai so shi idan Allah ya karba ya baka nan ina discretion ubangiji annabi sai ce Allah ya bari ya san ya gaya muna ya yi Allah ya baka abin da ka roka ya yi kuma bai baka domin kana bukatar wannan kiyama sai ya aje maka shi kiyama kaga shi ya san dai hmm. a akwai wani kaddaran da yayi da yake musiba ni iya same ka komai haka baka baka enjoy hmm. to a baka kudi sai cutar same ka baka enjoy kudin ai mu baka lafiya ko ce baka samu kuɗi ba zaman lafiya ya fi komi mhm. to ubangiji mu Allah sai ya tare musiba da addu'an kan amma da yake ba mu san gaibi ba sai muna ne muna damuwa sannan kuma da yake ba mu san gaibi ba inda muna karatu ba mi mun kama cross abin da annabi Muhammad ya faɗi mm. wata kila yayi ake cikin shi ce mutum ka sani to shi in kana roƙon Allah nan kana roƙon Allah da yake Allah da ikon komai yana da discretion kuma cikin komai yaya hana ka wani abu saboda amfanin ka hmm. ya yi hana ka wani abu saboda punishing ka ya yi hana ka wani abu saboda ni a jinkirta maka an ka same shi lokacin na bai maka amfani shi daga baya amma ba mu ganewa daga bayan ka zo ka samu kanka oh ashe man da na same shi giya da ba kyau kenan to abin da yasa kenan ke so mu yi hakuri cikin shani Allah kenan mu bar ma Allah aikin shi mu mu kama aikin Allah ya sa mu gane amin amin kuna sauraron mon kebla fm suna na Fuad Umar tare da mu sheikh dr muhammad sani hussein ninke a sheikh kaga wato magarin da ka yi yanzu nan yana make a lot of sense wani lokacin mutum ka roki allah ya yi maka wani abu ya yi kai baka san ya yi ba domin choice da ya make maka nan kai kana gan kaman abin da ka karo ke shi ne shi kake expect amma meanwhile ya biya maka wanda shi ya zabe maka ya fi maka alkhairin na to kagan shi ke sa da yawa suna gan kamar maybe addu'ar su bai ta ba ba ji da shi ba a meanwhile an karbi ka gani wani ne yake da bai da lafiya da bai da lafiya shi ya roki Allah wai Allah ya bashi lafiya wa Allah ya bashi lafiya to da ya ce Allah ya bashi lafiya sheik yana jira 24 hours ya samu lafiyar nawo 24 hours ya kan washe gari ya samu lafiya in ya kai kaman one month two month ko ya kai shekara in bai samu lafiya ba shi yana shakka kaman ba karbi addu'an shi ba to kaga irin wannan eh yana da ban mamaki domin tsakanin ka da Allah inda Allah bai ji da kai ba ne baka gan 24 hours nan ya ji da ranka ma ciwon ya kwanta da kai amma ga shi nan ka making shi one year kana cikin faman nan amma ka ce bai ji da kai ba ka gani in Allah ya ignore dan adam dan adam bai spend one second duniya sam sam sam wurin sam in ya ignore ka one second ba ka ban bakin ka ba ina cikin da mu Allah kamar me wala takilni ila nafsi tarfata ain mm. cikin ka Allah Allah kada ka bar ni da kaina one second mm. da ido Allah kaka bar ni da kaina kittawa da ido domin kamar da ka fadi in Allah zai bar mutum da kanshi one second kan halaka wallahi immediately baka safa ai abin da yasa ai abin da yasa cikin sifofin ubangiji janjali bai dokan shi kenan domin janjali na dokan ubangiji da duniya halaka subhanallah to ina ga kwana ina ga kwana so shi ya kamaci mu san cewa ne ne Allah kuwa kamar yana yi muna in bai baka abin da kake so ba ya baka wannan amma ba mu gani mu abin da muke so na shi ne ko kai amma yana ba mu ababai da dama so shi wala mu duka Allah rashin godiya inda muna godiya ma Allah yadda ya kamaci ba wani da zai kuwa wai gari ya karfi ko gari ya kaza ko kaza ka ga komai su domin godiya ma Allah yana kawo kare ne shi ba ba ba ko za ta ma ne ya mana za kara ma domin an tumbaka kenan inji Allah wai ka gode ya kara mana ya tumbaka ya tumbatu to shi annabi ya ce fiyayyen addu'a shine godiya alhamdulillah hmm. maimakon ka ce Allah ba ni kaza Allah ba ni ce alhamdulillah fiyayyen addu'a hmm. fiyayyen addu'a kenan a gani shin kana yi wannan kari ake maka kullu maimakon ka ce Allah ba ni a a'a we ka ce kama Allah karamin by saying alhamdulillah domin alkawari ne Allah ya yi ya ransuwa ya tabbatar da ransuwa hmm. kamar me ya kara maka so shi godiya ma Allah shi muka la hmm. domin kamar da ka faɗi an kai yana kan wani da nake so ban bani ba so shi na gan ba min ko ba al'ali ko Allah ya bani ba bai da dama hmm. inda mun gane ne Allah da rayuwar mu ya tafi yadda ya kamata amma da iko Allah mun gane insha Allah hmm. <laughs> ka san eh, Dr. Muhammad talau eh, yunwa in mutum ka ganga wani yana neman abin da zai ci yana fama wallah ba shi abin da zai ci kaga yana nan wato for long term shi yana ga yana jin yunwa amma wannan lokacin duka kuma ubangiji ya sustain shi yunwan bai ka da shi ba yunwan bai gama da kai ba burin nan kawai ka ah, ga ba wasa bane in wannan mai jin yunwa ne ya zauna one second ya tunani ya san kaman Allah ya ka mishi yunwa nawo shi bai sani bane domin me inda bai yi mashi magani ba da yunwa ya gama da shi amma kakan shekaru na yanka ba yana yunwa shi buni shi yana yunwa ne ah. Ah, uh, mutum ya ce yana yunwa amma shi kwane doke shi nuna ce ka kai kwana kuma ya tashi kuma ya tashi <laughs> eh, Allah ya yi maka sauki da ce za a ubangiji kakan wani lokaci ne cikin kasar Munga America wato Dr. Muhammad wani doctor ne shi surgeon ne yana aikin you know surgery da sauransu a aikin shi da yake yi kenan ba musulmi ba ne yana cikin ya alil kitab kwararren dakta ne sosai wanda duk lokacin da zai je ya yi ma mutum aiki sai ka gan shi lungu yana kiran ubangiji yana addu'a wa allah da za shi ya mishi surgery na ubangiji ya take charge ya so ya taimake shi cikin wannan surgery da za shi yi na to mutane da yawa da ba su lura me yake yin lungun nan tun lokacin da zai zo wannan abin ana ya cika domin ka san za a yi surgery ana ya samu mutane wani lokaci goma goma sha biyar ko wani abin da yake rikawa to shi in ya zo shi ke zuwa karshen na to in ya shigo nan to shi kamar yana wani magana ma addu'a yake yi shi shiga da aikin nan to wani lokaci zai yi ma wani musulmi aiki to shi wannan musulmin nan ji dakta na wani abubuwa da bakin shi shi yana tambayin shi menene she shi dakta ya ce mishi kamar yana rokan Allah ya ba shi lafiya ya ba su sa'a daga wannan lokacin na ankalin musulmi ya dawo kamar bari shi bai call nan manau ya dal <laughs> ya kira <laughs> ya kan request shi ba ka ba bacci zai yi nan yi wasa bacci ga in bai domin yana nan da kamar plane in za ka tashi from america za ka gana ya kamata ka communicate da gana kaman ka take off america kana zuwa gana in ba ka ba ka samun permit ka land ceta ba kan da za ka yi wurin allah kai za zuwa sa kai sai juya maka aiki za ka yi bacci za ka fly ba gama allah wani ba sai ka tashi kagan kaman ka crash ya kamata ka gama allah kaman situation na za kan na kana ni supporting shi ya sani ya sani amma ka gaya mishi kana ni supportin shi she prepare maka wato wannan ma dole ne ka gaya ya sani she ce wai mu gaya mishi wai mu gaya mishi shi ya sani amma wai mu gaya mishi to shi ka ki wa kana cikin masu girman kana cikin masu girman kai subhanallah yes. shi sa gaya wannan ka gaya mishi kai ne ka roke shi kaman za ka shiga surgery za a maka aiki ah. kaza to ka sa komi an nushi ta wannan lokacin nan ka fly na ubangiji shi ke pilot plane na ya zai crash kawai zai ya crash domin shi zai direct komi da komi amma kai yanzu ka za maka lura ka shiga bacci sai ka ce kai ka pilot plane kai da kanka kai ka je ka land baka wa <laughs> shi sa nambobin nan yau muna da wato smartphones smartphones ga mun sa nambobi da yawa amma ka ga wani musulmi yanzu na wani abu ya kama shi bai san manan muntakin ba ya ki Allah ya rama mishi wani an tuke shi in wani abu ke damu shi bai da nambobin nan kuma nani nine names ga na Allah siffofin shiga suna na available mutum ka zuba wasu nambobi da yawa share ka dan ka sa na Allah cikin wani abu ne kana ciki wani jirgi ma ne ka bude ka kikira shi ka da da da da ka gani kafin ka sauka bukata biya amma da yawa musulman sun ajiye nambobin nan in za shi wani wuri shi kira wani michael ya ce ma michael kaman kai zai je wani interview aiki shi sa ya je wurin nan menene menene michael ba shi shawarar ya ta shi je shi komo gida ka gani amma <laughs> in ka da number ubangiji ba ka zo ka fail in ka fail in ka zo gida to ka san kamar aikin nan kamar yadda Dr. Muhammad ya faɗi aikin nan bai da alkhairi ne shi yasa Allah ya hana ka shi yasa ya hana ka ka gani shi yasa ni ka ban na fahimce kamar abubuwa da yawan na roke ubangiji na ya bi biya mini ya bi biya mini yau ka kara fahimtar da ni ya bi biya su da yawa wasu na san ya biya wasu ban sani ba amma alhamdulillah in ji shaik ya ce wai wannan kaliman nan alhamdulillah na shi ubangiji in ka fadi wannan shi ka kara maka shi ji daɗi ina kara maka yana gan kaman ka cancanci kara maka domin kaya godiya kaya godiya sai ga wani tambaya kuma da zan mika wannan tambaya sister fatima daga london ita ta yi wannan tambaya wai ta san wata bawuya allah musulma ne wanda ta yi haji ta je haji severely ke ta komo back to ghana da ta komo back to ghana ta zo ta fuskanci jarabta ciwon iskoki ya dame ta kwarai sosai to wai an samu wasu suna zuwa su yi karatu su karanta abubuwa da yawa wuni amma duk da wannan shi abin bai barta ba shi yasa wannan lokacin nan da bai bar ta ba she matan ta feel as though kaman ubangiji da take kiran nan bai yin aikin nan ta gani bai yin shi yasa she ta kauce ta tafi wurin turu matan na musulma da da ta tafi wurin turu da ta tafi wannan wurin turun nan an yi mata magani ta samu lafiya har ta zo america da ta zo america kuma matan nan shi ta sake musulunci ta ce ba ta ba musulunci domin da take cikin musuluncin nan wai ta yi wahala da wannan ciwo iskokin nan dare da rana amma gashi nan da ta je wurin turun an biya shi yasa ya za ta zo tana walar da kanta wai tana wani kira Allah Allah tana dadada wanga bobin ga alhali an dadadada shi nan jarabtar nan shi da ta kauce ta ta samu lafiya shake irin situation ga suna da yawa me za ka ba mu na shawara kuma ka ba wannan bauyan Allah insa daga london go ahead shai uh, dr muhammad na'am bismillahir rahmanir rahim farko shi mu ce Allah ya shirya da mu amin Allah ya tabbatar da mu kan musulunci amin eh Allah ya kiyaye mu da fitina fitina fitina a cikin musulunci kada fitina cikin komai da sauki da fitina cikin addinin mutum ba abin wasa ba wallahi simple answer da zan bayar. waɗannan shetanan da ke cikin ta musuluncin ta ta target su hmm. da ta bari sai suka fita hmm. da ta bari sai suka fita ba an da su ba sun hmm. fita da bar musulunci sannan na biyu wai ana zuwa na karatu karatu akwai problem kuma wurin masu rukiya ba kowa ke rukiya ba rukiya ilimi ne karatu ne amma mun mai da shi abin kudi hmm. rukiya na da conditions mai rukiyan yana bukatan imani mai kyau na tare da shi ya yadda da abin da yake yi kamar da muka bada karatu ka yadda da sunan Allah in ka kira biya ya aiki hmm. rukiya sunan Allah ne ka yadda da maganan ka yadda da abin da kake yi wanda za a yi ma rukiyan kuma ya kamaci ya believe in it mutum ne za shi gan dokta doktan bai sani kamar doktan nan kwararre da yake ce ba doktan kana spek kamar za a samu lafiya duk kuma doktar bai ba shi bai samu kwanciyar kai amma ya dai meet doktan nan da yake ya san shi kwararre bai duba shi ba tukurano ya samu ne fashiyar lafiya imani kenan yadda kenan to ina ga batun ubangijinmu so shisho kuma akwai problem wuri yan yi rukiya ba iya ba ban san cikin ba ana neman kuɗi ne kawai shaje ana yi abubuwa ko ta yaya wasu ma sai su sa karshe su sa kansu trouble ciki abin ya hausu an gane amma idan kwararru ne wanda yake an san ciki ko kowane irin stubbornci wannan mai aljani ya shiga da shi ya fita inda ya gamu da kwararru wanda sun san ciki kuma aikin su ne to amma so da yawa kuma abin da suke so kenan kawuran nan ke damuwa in yaushe ya shiga kanga yana so ya bata maka musulunci in ka bar musulunci dan saura wuri ya fita so shi cewa ta je wurin turu zuwa wurin turun kuma ya tun fita da musulunci abin da ya sa kenan da aka gama abu da aka gama ta shashe suka fita kenan bukatan su ya biya a gane ku, bukatan su ya biya saboda shi wannan babban musiba ne hmm. wani jarabta ya samu mutum shi ya bar musulunci so shi ne ya kamaci kowa ya yi ta roƙon Allah domin Allah ya yi mana alkawari ya jarabce mu duka in one way or the other ya jarabtar ka zai zo ranar zai zo ba mu sani ba to ka yi ta roƙo kullum in Allah zai jarabce ka kar ya jarabce ka da abin da ya fi karfin ka ya jarabce ka wani jarabtar da yake ka iya kan overcome shi domin a jarabce mutum kan imanin shi ba bin wasa ba kan akidan shi ba bin wasa ba least mistake no idan imanin bai da karfi mai shi ya sake irin shi ke ga in ka ba turu lai kadan gaban mi addinin annan muhammad ina eh, turu lai kadan gaban addinin annan muhammad idan akwai imani so dai wa wasu abubuwa akan ga mutum na wa sayin daki akwai wata mace zamanin annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam. tana da ciwon farfaduwa tana da ciwon farfaduwa ta zo wurin annabi ta ce annabin na son ka mini addu'a ina ciwon farfaduwa abin ya bari annabi ya ce mata in kai yi ankuri da wanga ciwo aljanna na ki, amma kina son kuma yake addu'a na yi miki addu'a ka duba imani bauya Allah ga sai ta fara duban guda biyu me za ta make choice ta ce annabi na yi hankuri in samu aljanna ga imani kenan ta yi hankuri da wanga jarabta ta samu aljanna amma shi ta ce ma annabi akwai abu guda idan wanga ciwo ya zo mini ina fita funtu ina son ka mini addu'a kan wannan in ya zo karin fita funtu annabi sai mata wannan addu'a in ya zo sai ta nan kiyaye kar ta fita funtu amma cewa wannan ciwon nan ya kare samsam ce ba ta sani bata ta shiga aljanna ko ba ta shiga wata kilin ta samu lafiya ta je tana yin wani abu daban da zai nisan ta ta daga barin aljanna shi ta zabe aljanna ta yi hankuri da wannan ciwo kaga wanga imani kenan imani kenan so shi jarabta shi ya zo ma kowa in jarabta ya zo ma mutum shi bai tadda imani ba to hallaka ne hallaka ne musamman ma ciwo ya gudana ya gudana ya gudana abin nan abin nan abin nan idan ba imani ba masu imani kusa da mai ciwo babban musiba ne karshe ce masu ce su doki su wani wuri kamar da aka keta ta bar musulunci to Allah kiyaye wanga rashin imani rashin yadda da Allah ne rashin sani e rashin sani ne to irin wani abu haka muna jan hankalin kowa ne musan kamar jarabta shi Allah ya jarabce mu Allah ya jarabce mu ya jarabce mu duka baki daya jarabtan kowa kuma yana danganta da imanin ka hmm. imani da karfi jarabtan ya yi karfi gudugudu imanin mutum gudugudu ne jarabtan da Allah zai masa to amma ko wasu imani kan no jarabtan kuma kankana amma duk da wannan sufi to Allah kiyaye to shi jarabtan bai da kamfani bai da banka roƙon Allah ne za mu yi Allah kiyaye duka mu baki daya kowane irin jarabta ne Allah zai mana mu samu da ci ciki amin amin domin jarabta ba ba samu gaskiya ne Sheikh Dr Muhammad ah, wato Dr Muhammad akwai wani lokacin da muke shiri kan Cable FM sai wani bawan Allah ya kira ni bayan mun kare shiri wato ya kawo mini zance mahaifiyar shi ya ce tsakani da Allah wani abu ne da yake yana ci ma mutane tuwa ƙwarya wato mahaifiyan shi ya confuse addinin da take yi abin da ya faɗi wai shine da ba musulma bane ne ka gane ku ce ta zo ta musulunta amma da ta zo ta musuluntan tun suna kanana su dai sun tashi sun ganta dai musulma ne amma daga baya an fahimtar da su kaman da ta dai an kauce ya dawo ka hanya to ashe da ta dawo nan ta dawo da wani abu kuma da yake ta riko da shi wani turu ne ta zo da shi gidansu shi sa da suka girma shi suka gan turun nan ta ganga hajji ya fawo ta yi hajji amma ta dawo da wannan turun nan wai gidansu nan turun nan ake yi ta wannan turun kuma wai in ka sake shi kana hauka ne kana hauka ne shi yasa da ta zo tana musulunci kowane lokacin ta ji an yi zancen turu sai ta fara awaye tana tsoro domin in ta sake wannan nan ta haukace domin wai tana da 'yan wayinta da daman zunna da muke magana dukansu haukan ya kwashe su da suka fita shanin wannan turun na sai ya zo yana neman yadda za yi a wani lokacin da ya ce wai matan ta doki turun ta koma da shi kauyensu ta ce ba ta so ita musulma ta dawo back to accra ta zo ta zauna sheik wai wannan ranar nan an je da ta emergency rana anu allah da ta koma kauyen nan ta je ta karbo turun nan kuma aka kawo mata shaka releasing ta from wannan hospital na to kagan nan kamar da kai maganan nan wani lokaci na nan eh, wato nan addini mai shi suke so domin ka duba fawo da ta shigo bangaren musulunci sha ka sa mata wannan abin kaban in kika sake turan nan ai miki kaza shi ta wannan matan ga danta ke mini magana she yake ce mini ya sama ni kamar umman shi kadi ne amma wai bayan ya je kasar waje domin shi ba shi nan gane yanzu wai ya tadda abokannin shi da dama da iyayensu wasu suke cikin wannan situation ka ganta ga hajiya ga hakuri maka amma ana yin allah 50% turu 50 shaki irin wannan situation ga bawon allah na tana yawan jin kibla fm kuma bawon allah ya nuna cewa kamar duk lokacin da muka shiga cikin topic wanda ya gano irin wannan abin muna tare da bayan allah da suke da ilimin da za su su ba su shawara wai mu jefa irin wannan magana domin ta kuma ta ta domin har yanzu nan tana cikin wannan jarabtar nan shakin tana sauraron mu da kuma shi a dantan me za ka ba da na shawara cikin wannan critical situation on cable life bismillah dr muhammad bangajin mu allah ya shirya da mu sannan allah ya kiyaye dukkanmu baki daya Amin. kamar da na faɗi musiba musiba musiba ba alkhairi a ne sam a fitinancen mutum cikin imanin mutum akidan mutum musuluncin mutum hmm. ba abin wasa wallahi ba abin wasa ba ne to shi wani situation irin haka gurgudu abin da za mu yi mu faɗi in dai gaskiya ana son a fita ciki to a wanke zuciya hmm. domin idan an duba. tuba idan mutum ya yi shi in Allah na yafe laifin mai shi duka to ba abin da zai yi shi kuma idan mutum ya yi tuba da gaskiya bi na ya yi da na sani cikin abin da ya yi ya yi niyya bai kara yi kuma ya nisanci abin da ke sa yake yin wannan abin ababai ukun sun conditions kenan idan gaskiya ne tsakanin mutum da Allah hmm. to ubangijin mu Allah ya kiyaye so da muna ce mun yi tuba amma cikin zuciyan ba gaskiya to Allah kuma shi kada san wuri to shi mutum bai dacewa ubangiji ya san me yasa domin zuciyan ba gaskiya ciki amma kai ma ubangiji gaskiya ya san zuciyanka kaman gaskiya ke ciki Allah bai sa bawansa kunya hmm. Allah bai sa bawansa kunya sam idan bawa yayi gaskiya ya zo ma Allah Allah bai sa shi kunya <laughs> wani lokaci muna zuwa ma Allah zukatan dauda amma me uskan mu ana ganin aske kaman kaza amma cikin zuciya duhu ne Allah kuma zuciya ke duba ba fiyaransa mutum ba hmm. ayyukan mu abinda Allah ke duban kenan yayi mana komai ki annan Muhammad yace inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ayyukan mu da muke yi muna yin shi da right way abin ke cikin zukatanmu shi muke implement abin muke yi shi ke cikin zuciyarmu Allah na duba zuciyar mutum sau shi idan mutum na son ubangijinmu Allah ya fit da shi cikin wani abin da yake bai da kyau to yana bukatar first and foremost ne shi ya wanke zuciya ya sarkaka zuciya idan mutum ya yi ma kansa gaskiya domin ce ya yi ma Allah gaskiya mutum ya yi kansa gaskiya Allah na ganewa yana tabbatar da shi to ubangiji ya cika masa to shabin da zamu mu ce mu wayan mutane ne su sai sayin daki su wanke zukata kamar za su bar wanga abu shetanci ne hmm. idan kuka yi su sunan Allah na wanda yake ce alqaharu in sun san manan shi suka san abin nufi da shi suka yi imani da shi Allah ya taushe kowa da kowa wanda ke da iko ya taushe kowa da kowa kenan abin nufi da shi shine ba wani ce shi ba wanda ya fi kafi shi ba mutum ba ba aljani ba ba mala'ika ba domin shi Allah shi kadai so shi zan an yi imani da kyau ko sai an kai su irin wanga suna Allah ya suppress ko wane ne inda ke kawo damuwa ga me shi ya free ma so da wa kan ga idan ba samun success it means that there is something wrong somewhere. Mm. Somewhere not practically is what the heart. Mm. It's a zuciya kalin ba. Allah bai karban mutum. Allah ya samu gani. Amin. Uh, gaskiya ne Sheikh uh, Dr. Muhammad Sani uh, Hussein Nince. Uh, kamar da ka ce mutum ka yarda Allah ya yi. In mutum ka duba, in aka ce maka Allah ya yi, yana da karfin yi. in ka duba abin da ya halice ma kawai ka duba yadda ya build sama yadda ya yi abin duka aka ca ya kife domin wani zai dame ka wani wani kankani ne shi wani kana gan domin ka duba dan adam kana ka duba shi sama da kasa ka san tsawon shi ka san fadin shi kai wani weight shi wani nauyin shi ma kana ka gane ka gani to wanda baka ka gane komin shi shine Allah ce ta ubangiji ya yi crash wannan dan adam nan kowane ne da kowane shetani da zai dame ka in dai Allah ya lice mai shi a yi guntu ka gani amma kamar da ka faɗi shine niyan nan ne zuciyan nan mai shi yadda kaman ubangijin ya yi yana da capable of doing amma wannan bob ya Allah nan a dan wannan da ke sauraron mu ya ji bayani in bai ji shi kai ce ba ya zo ji domin gaskiya ya mini magana jiki ne sanyi jiki ne sanyi kuma ciki ko an lakma wannan mahaifiyan shi sheik ya bari na ji situation da kunni na da kunni na na ji so many things wanda yake yana da ban mamaki yana bari mutum haka ce maka ana yin wani abu in kai baka sani ba baka ce ba yi fawo in baka sani ba baka ce ba yi fawo domin ka gan kama ana ce maka ana musulunci 50% ana turu 50% ya maka kaman impossible amma ana yi ya baka mamaki domin ka san shaikin in aka zo masallaci in aka sa sahu sahu kowa na kallon juna musulmi ne amma kowa sa abin da ke aljihunci ka gani kowa ya sa abin da ke aljihunci shaidanin sun san kansu mutanen kirki sun san kansu shi yasa ranar da Allah zai zo shi kawai zai tattauna asirin kowa ya gwada wanda ya zo sai sahun nan da yadda kamar ya zo ya sai gaban Allah ya gwada kuma wanda yake ya ajiye turu na cikin mota ya zo sallan juma ya kare kuma ya je wurin okonfo ya je yi wannan kuma 50% Allah ya san komi amma wasu na nan tsoro ya sa su ba su sake wannan abin nan tsoro ne amma ka duba cikin wanga nambobin ubangiji in ka tashi kana kiran shi da wa'annan nambobin kana ga mishi kaman ga abin da ke firgitar da kai kana son ka daina ka bari ubangiji in na daina ka saya mini ba kan da za a ya tanka kwalin ka doki in ka bari kuma ba wani abin da zai same ka amma ka gani wani tsoro ne ake yi wani tsoro ne wata kawai sai ita kuma last one ita ta taba samu wani jarabta shi ta ce ta bari da ta ce ta bari ka san dai mutum dai kana ka kwanta ka kwanta ka hannunka wani wani lokaci one side in ka tashi shehi kaman yayi wani nam yayi wani bacci <coughs> kan ga da ta tashi no sai ta ji tsoro tana ka an jefo mata wani abu ne ta kwana ka annu ta ne annu ye weak sai tana kama an jefe an mata wani abu ne sai ta koma back to the old ways ka gani domin mutum kana ka doki abin nan kaman in ka in ka barin shetanci in wani abu ya same ka na barin shetanci na ya kamata daga koma shi ke disturb mutane shi barin mutum kana gankan kana suro kana wani su behavior akwai wani lokaci wani mutum ne daga ghana washi magician ne washi na yi magic shi yana ya wato kana magana ka doki wayan kashe kashe maka waya eh in kana wani wai kamar da muke magana ma kan kibla fm she yayi wani abu ga muryan bai fita shi yasa wani lokaci da ya yi wani abin da bai dace ba na ce mishi kaman ya kai wanda kake kira kanka malami musulmi ya bar duniya ba zagin shi ka mishi addu'a ko kai shuru ya bar duniya shi yasa ina yawan jin kana zagin mutanen da yake musulman da suka gabata shi yasa ka daina yi matsayin ka malami in mai shi na da kuskure ne inda ya tafi nan kotun ubangiji kenan za a yi mishi hukunci in ya aikata wani laifi ne Allah zai yi yadda zai da shi amma in ka zo kana ta irin abin da kake nan gaskiya kana damun iyalin mai shine na farko baka tausan su domin ka gane ka tausaya na farko kenan na biyu kuma manzo Allah bai ce ka yi wannan ba she malami ya ce wata gaya mini zai jefo wani abu na ce baka jefo ko ba fi da zaka jefo <laughs> ba fi da zaka jefo abin da muka baka shawaran ga shawara ne da muka baka sai wani da ya faɗi wani na wuri na wani yaron shi she yaron shi ya ce mishi wai malam kaza ya ce na wai wa ka ce za ka a ce a ga mishi za ka jefa wani abu she ya ce wai fuwad she ya ce ya eh, fuwad na wani abin da kuke yin na shi bai kan ka abin na ba kaka waste time ka kaka bata lokacin ka to kaga mai shi na yayi gaskiya domin irin wannan foolishness nan an ka yarda da shi ma shi ke bar wasu mutane suke fi kaman suna da wani abu in the hands amma me yasa na ce kaman bai yi komi domin mun tali wannan namban na cikin su daya ka gane ko sheik mun tali namban nan mun doki trust mu mun sa cikin Allah mun gaya mishi kaman to inda wani ya yi mugun niyya kan mu ubangiji kai ne mai tare ka tare ka tsare mu to yanzu mai tsoro me zaka ji kuma gashi nan daga baya mai zo ya fadi shi ya zo ya ce kaman wai gaskiya ban fahimce shi bane na fahimce ka Allah ya baka duka Allah ya buga shi ya zo ina Allah ya buga shi zai ba fahimce shi ba Dr. Muhammad mu muna maka godiya ni kwarai da ka zo ka join mu Cable FM ka zo kai magana da mu a wato ba domin komi ba domin kaunan musulunci da kake yi domin gaske na Allah responsibility suna da yawa kan Dr. Muhammad amma duk da wannan abin fashin shi shine wannan aikin gada kuka gana yi a yi batun Allah the messenger musulunci duk lokacin da ka zo ka yi ba kana yi domin a ce maka an gode ba ne ba shi yasa kake yi ba amma dole ne mu ce maka mun gode domin yana da very time consuming mutum ka prepare some of this educational material ka zo ka deliver godiya muke in muka dal wannan nambobi na zamu gama Allah kaman Dr. Muhammad ya zo ya kokarta ya fahimtar da mu addini ubangiji ka saka mishi alkhairi muka da za mu fadi shi sa sheikh dr muhammad athani hussein nince ina so ka doki the next five minutes ka muna summary na wannan delivery presentation cable fm zuwa gaba mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattauna bismillah doctor Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Salamu ala Rasulullah. So, the summary of my definition, submission, eh, cikin five minutes kamar na ka bani bani to mai abu guda ne. Sunanakin Allah da Allah ya bamu ya ce mu kiraye shi da su. ya ce wanda ya addace su ya shiga aljanna. Ba abubuwan wasa ba. Mu kiraye Allah bi mana mu bauta ma Allah da su. suna shigan suna zuwa to amma ba haka kawai ba so shi mu kiyaye su mu san su ma'anan su mu san abin nufi da su shi mu yi imani da su wurin imani da aspect na yana da muhimmanci sosai sani koyan fahimta koyan amma yin imani da su kattari ne daga ubangijin mu Allah sai mu sa cikin addu'a wannan kuma ubangijin mu Allah ya ba mu fahimta kuma ya ba mu yadda in ka yadda da sunnakin ubangiji in kana kira in kana yi su suna aiki ne sosai Allah ba shakkan shi muka ce ko annabi ma ba shakkan shi arbalin Allah sunanakin Allah ba abin wasa bane banda sunanakin Allah ba kiran sunan kowa a kirayi Allah da to shi mu kokari mu yi karatu wadanga sunanakin Allah ga mu je mu neme su kamar da dan wafuwa bai ce cikin fonin ka sashi ka download ka same su sunanakin Allah da manan su inda ya intent an fafasarta su an fafasa su an ba da bayanin su ka same shi ka karanta 99 da yadda muke ba ta lokaci muna karanta wasu abubuwa to mu spend wangan lokuta kadan mu karanta wa gabar masu amfani game da sunannakin Allah in ka fahimce su ka san kasan su ka san abin da suke nufi ke kai imani da su to lokacin in ka yi su za su ne ba wani mai mistake ciki ba wani tsayuwa baya to shi kada mu wasa Allah ne ya ba mu su mu kiraye ubangijin mu Allah shi sunannakin shi da sifofin shi shi da sifofin shi to shi ne za ka yi su suna to kada ka yi sunan wani shi sunan Allah za ka yi su sifa ta ka yi su sifan wani shi Allah hmm. abinda an ka ba mu Allah ne kawai aikin kirkin ka kamar da muka yi karatu wancan mai kirki da kai saboda Allah da gaskiya ko kuwa a wani ya taimake ka da addu'a wadanga duka an yarda wasu ne amma sosai shine sunan Allah da sifan Allah kada mu wasa da shi yi karatu mu fahimce su da lokacin kana yin su hankalin kana kwance domin imani da ubangiji shi ke bude kowane kofa Allah ya tafi mu kuma Allah ya karba Allah ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum salam gashi nan kowane nike kiran nawo eh kira nike kira ya te eh tun da babu wanga wato nambobin da za a kira eh, a kawai ya ne kake jira ka kira Allah ka kira Allah da sunayen shi ya te ya so bukata ya biya in ka kira sunan wani wani malami bai zuwa in ka kira su kai ba wai bai zuwa ba calling an reject calling na kuma a holding kaka responsible accountable kaman ka break code in ka je can kuma ka shata sai san za ka kira ka shirya da kyau domin kagan abin ban mamaki dr muhammad wani na nan in zai kira namba wani babban mutum yana make sure ka duba rainy fowl yana make sure ne kamar yana environment mai shuru decent environment inda ba wani kara-kara inda zai samu ya kira a doki callin nan a feel kamar ya respect wanda ya kiran nan amma in zai kira ubangiji shi kira shi anyhow anywhere bai nasuwa bai nasuwa shi kira kakan wankan ka duka yana sa kolin ka bai shiga yana ta kolin ka bai shiga ya kamata ka nasu ka san kamar wanda za ka kira nan Allah kenan in ka nasu ka ga kolin ya je amma ka saya in je ko ina ne ka ya kan gangan ka samu network problem networking ka ya baka problem sai sa muna godiya kwarai Sheikh ah, Dr. Muhammad wato Asani Hussein Ninche wato Hafizahullah wanda ke Ghana Allah ya saka maka da alkhairi ya ja kwanukanka da kai da iyalinka ya taimake ku ya kara maka fahimta na ilimi ka ci gaba kana fahimtar da mu abin da Allah ya fahimtar da kai game da addinin musulunci wani lokacin kuma mun zo da wasu tambayoyi na yaranta don ba kowa ya karatu ba wannan lokacin kuma Allah ya kara muku hakuri ku yi ku entertain wannan tambayoyin nan da wannan childishness na tambayoyi to wannan kuma abin da ya sa muke addu'a an malumma ba su yi hakuri da irin wannan ba sun sake sun give up sun give up to shi yasa muke rokansu muke addu'a duk lokacin da in ya kama cross kamar tambayan yara ne to mu kuma cikin karatu na mu ma yara ne shi a yi hakuri da mu a ta ba mu karatu nan kadan-kadan Allah ya sa mu gane gaskiyan nan duk inda yake mu kuma aiki da gaskiyan nan without Sheikh Dr. Muhammad da mutan duniya muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh